da ya kaddara a doma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ake kira masallacin kawo iliya allah ji kansa da rahama mun haɗu a wannan masallaci don munasaba ta karatunmu na littafin alwajiz a fifikin sunnati wal kitabil aziz wanda wannan shi ne darasinmu na hudu ko? ana? yawa wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka kuma yau muna takwas ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiyya muna roƙon allah ta'ala ya sa mu karanta daidai sannan mu yi bayanin daidai ya kuma shiga cikin zukata su yi aiki da daidai a darasinmu na uku mun tsaya a mun tsaya a abin da yake magana akan najasa mun fa cikin kitabu tahara mun ji muna magana a cikin abubuwan da dalili ya tsayu a kansu cewa najasa ce har malam ya ce wa mimma kama dalilu ala najasati iya daga cikin abubuwan da dalili ya tsayu ya tabbata a kan cewa najasa ne to mun tike da cewa lu'abul kalbi har mun karanta abin da yake da alaka da lu'abul kalbi yau za mu karanta na takwas shine almaitatu mushi mana mushi ma yana daga cikin najasa akwai abin da in ya zanto cewa dabba ta mutu to kaga fatarta ta zama mai najasa malam ya ce wahiya ma mata hadfa an fihi min gairi zakatin Shi ne abin da ya mutu a karan kansa mana ba yankawa kai ba dabbar da ba yankawa kai ba kawai tashi ga ta mutu kawai a ga dabba ta mutu ba yankawa kai ba mana ba a mata yanka na shari'a ba da za a ambaci Allah muna gane ha to ya ce da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihabu faqad tahur idan aka je mai fata to daga wannan jemewar faqad tahur haƙiƙa fatan nan ta zama tsarkaki ta tsarkaka ashe in ba je mai ta fa najasa ce amma an je mai tafa, ta zama tsarkaki ina ba ta mun gane malam yace wal ihabu idan a ce abinda ake nufi da al'ihab ya ce jiljul maitati ne fatar mushe amma wa yustasna min zalik sai dai ana yin istisna'i daga wannan saudiya za ga musulunci idan an faɗi general rule sai a kawo exception in an ce abu kaza hukuncinsa kaza to sai a kawo kuma banda kaza misali general rule akan azumi shine azumin ramadan wajibi ne akan kowa kowa ya da wannan ko wannan shine general rule amma za ka iya ware wasu mutane su ba wajibi ne akan su kamar mace mai ciki da in ta azumi za ta iya wahala ko mai shayarwa kamar tsoho wanda ya zama tukub kaga wannan ba azumi ba azumi baya kansa kaga wannan shine exception kamar yadda muka saba a rabon gado lizzakari mithlu haddul unsayin mana namiji za a bashi kaso biyu na mata misali idan mata sun samu 55,000 a gado to namiji shi kuma zai samu nawa 10,000 kaga lizzakari mithlu haddul unsayin to amma kuma akwai exception lokacin da lu'ummai suka mutu lu'ummi ya mutu ya bar lu'ummai in aka zo za a raba musu gado ya za a yi daidai daidai za a raba musu saboda uwarsu ɗaya Shin mai rahabi ya ce wa wil inathu wa zukuru fihi kama qad awdaha halmastu cewa wa tastawil inasu wa dhukuru fihi maza da mata suna zama daidai a cikinsa a cikin mai rabon gadon yan uwa muna ganewa wanda suke uwa ɗaya ɗayansu ya mutu za su gaje shi shi ne wata stawul inafu wa zukuru Ɗan guda ɗaya ne za a bayi su disi in sun haura ka za a ba su sulusi to wannan sulusin wata stawul inasu wa zukuru fihi sai ce kamar kad masturu kamar yadda Alƙur'ani ya yi bayani a wannan istisna'i ne wannan exception ne ka an gane to nan ma da aka yi maganar mushe shi aka ce to za a faɗo wasu abubuwa wanda mushen kuma ba najasa ba ne general rule mushe najasa ne wannan yace gamammiyar doka amma akwai abubuwan kuma da ba mushe ba ne na ɗaya mai tattu samaki wal jaradi mushen kifi da mushen fara dan ka zaka zaka ci kifi ko zaka ci fara ba sai ka yanka ba shi yasa ma ake cewa kifi musulmin nama saboda shi ba sai an yanka shi ba kawai kana ganin sa ka ɗebo shi a kogi a mushe sa shi ka soya shi ka ci ka wannan ba wani damuwa haka fara na san dai mata ne suke cin fara ko zai wahala ka samu namiji yana san yana cin fara dan ni dai ba zan iya cin fara ba amma ya halatta ji in namiji ya ci ya halatta ban gane malam ya ce to li hadith ibn umar radiyallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mushan kifi da mushan fara mana su ba mushe bane kuma ba najasa bane saboda hadisin abdullahi dan umar da ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mu ci mushe biyu mu ci jini biyu an ce inna ma harrama alaikumul maitata sai aka ce waddama hurrimat alaikumul maitatu waddamu kaga an haranta mushe an haranta mai jini da nassin aya wannan shine general rule amma anan sai aka ce ma uhillal lana maitatani wa damani an halatta mana mu mushe guda biyu da kuma jini guda biyu kaga wannan shi zaka dauka ya fassara ma wadancin ayoyin ammal maitatani amma mushe biyu da aka ce mu ji shine falhutu wal jarad shine kifi da fara in ka same su matattu ka ci kayan ka fakulu hani an mari'a muna gane ha sannan wa ammad damani fal falkabidu ah, kabidu wa tihalu amma jini guda biyu shine hanta da kuma saifa wannan ya halatta ka ci wannan jina ne tunda matattara ce ta jini amma wannan ya halatta to a ganin an cire ma abubuwa guda biyu ko abu na biyu mai ta tatumala damala Husa'il, haka duk mushen abin da babu jinin da ke gudana a jikinsa ka zubabi kamar kuda wannamli da tururuwa wannahli da kudan zuma wani nahwi da makamancin wannan duka babu jini a cikinsu mai gudana <coughs> suma a suma wannan ba ba na jisa ba mushe ne. malam ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza waqa'a adh-dhubabu fi a hadikun idan kuda ya fada cikin mazbin ɗayanku ila ka zubo shayi a kofi ko ka zubo kunu ko ka zubo ko ko ko fara sai kawai kuda sai ya fada ciki manzala sai salama ya ce falyagmisu kulla sai ya danna shi ya shi dukansa ya fada yana sama sama danna shi ciki me yasa annabi ya faɗi wannan sai ce thumma liyatrahu sannan sai ya ciro shi ya jefar da shi fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhir shifaa saboda shi kuda fiffikensa ɗaya cuta ne fiffike ɗaya kuma magani ne kai ko baka san wanne ne cutar baka san wanne ne maganin ba da haka in ka dilmiya shi daidai lokacin da ya sama cuta kuma ka sa maganinsa shi sa annabi ya ce to ka danna shi a ciki dan shiya suna zagin abu hurairu akan wannan hadisi saboda shi al'amarin annabi sallama kawai sallama za ka yi Fala wa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا Taslima. Allah ce fala wa rabbika ka gaya musu ba haka bane na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin abin da ke gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zama ba su ji wani kunci ba daga hukuncin da kai wa mu taslima su miƙa wuya miƙawa da haka mu annabi sallama ya gaya mana in kuda ya faɗa cikin mazubi kawai mu danna shi da haka za mu danna shi muna gane ha abu na uku mai maitati mushin a wato kawon wanda ya rasu kawon abin da ya mutu ya mushe wa karnuha a wannan sorry kashi mai maitati kashin mushi lala muna gane ha wa da kaho kahonta dabbar da ta mutum wa dhufruha da farcenta wa sha'ruha da gashinta wa rishuha shi ma gashi yanzu gashin kai sha'ar amma gashin hannufa rish mun kullu dhalika tahir dukkan wannan mai tsarki ne wuqufan ala al-asli wa huwa tahara za mu tsaya ne akan asali ɗahara ce in kana so ka ce tsarki ne ah, najasa ne sai ka kana shi akan kaida da makaranta wannan satin na biyu yace walima rawahu al-bukhari ta'liqan qala yanda yace da da abin da bukhari ya rawaito ta'liqan me kenan ba isnadi kwata-kwata idan rawaito hadisi ba isnadi gaba daya bisigatil jazmi shine shine talikan ba haka bane kadi na'am saboda alaksa an wani ya gama za ce wani ya taligi <laughs> na ganin gwamnati majalisa ya tafi aka ringa tambaya idan kan ce ta'alikan ko ka an ce rawahul bukhari mu'allakan ko rawahul bukhari ta'alikan wannan babi ne cikin mustalahil hadith suka ce hadisi mu'allak shine hadisin da a farkon isnadinsa aka cire rawi guda ɗaya ko rawi guda biyu shi marubucin littafin ya cire rawi guda ɗaya ya zama mai mu'allak in ya cire bifa mu'allak in ya cire uku ba inda daga farkon sanadin ne har ya je kan sahabi in ya cire daya mu'allak ne in ya kara gaba ya kara cire wani mu'allak ne har ya je kan sahabi duk mu'allak ne muna gane ha duk wanda zai zo a cikin isnadin hadisi yanzu misali in ka ɗauko littafin riyadu salihina ai daga sahabi sai kala rasulullah ai wannan mu'allaq ne muna gane ya in dai daga farkon isnadi zaka cire daya biyu a jere uku hudu har zuwa karshen hadisin to wannan shi a kira mu'allak a ah, kaza ne bayani mana ka fahimce shi ba daidai ba shi inda ake samun mu'allak shine a fara cirewa daga farkon isnadi ko daya aka cire ko biyu ne ko uku ne inda daga farko ne a aka cire a jere wannan hadisin mu'allak ne muna gane ha idan a cikin isnadin tsakanin wane da wane sai aka cire mutum ɗaya ya sunansa an taho wani da wani sai aka zare mutum da ya sai wani wani a sunan shi munkatri idan aka cire guda bifa fa mu'dal idan aka cire sahabi fa mursal dana ba haka ba to shi mu'allaq me hukuncin hadisi mu'allaq hukuncin sa ya kasu gida biyu shine magana da kake yi idan akwai hukuncin su ya gida biyu malaman da suka sanya siha sharaɗin siha a littafin su kamar bukhari da muslim in suka ruwaito hadisi mu'allak shi riwayar hadisi da goge isnadi wannan zai kai hadisin zuwa ga du'uf zai kai zuwa ga du'uf amma idan ya zama shi wannan hadis bukhari da muslim ai sun sharɗanta siha to abinda suka arwaito mu'allakan gida biyu ne akwai wanda aka arwaito shi bisigatil jazmi kama kala kamar zakara kaga wannan jazmi ne ya faɗa ya ambata to wannan hukuncinsa shine ya inganta amma sai aka rute shi bisi sigati tamrid kamar ruya kamar zukira to shi kuma wannan zaka iya samun ya zama ingan ya zama sahihi ko hasan ko da'if ba za ka fahimci haka ba sai ka binciki isnadin hadisi inda aka same shi mausul saboda ai matsala ce a isnadi matsala ce a isnadi hadisi sai yana da sharuɗa guda nawa guda biyar Awal uha sahihu wa kuwa matasal isna da huwa la miya shug za a yi wacal yar wiyi cajnun dawa bi an mislihi muca madufi wa nakli. Ka ganan awal uha sahihu wa kuwa matasal isna in ko aka samu tacaliƙi kaga isnadi bai zama mu ba. Man haka ha? Sai ce walimaron bai tafi yi ma AlBukhariyu da Ali Kankala. Ka ganan bishiyu ka jazmi. da haka ya inganta ko saboda bukari ya kashi sigati aljazmi bai ce kila ba bai ce zukira ba muna gane ta yi kala wa kala zuhuri fi idon ilmauta imamu zuhuri ya fada game da game da game da kawon matattu an ah, sorry kashin matattu ƙashi afwan game da kashin matattu na hawal fili wa gairi irin wato giwa da makamancinsu sai ce na nasan na salafil ulama na gamu da wasu mutane daga cikin wato malamai magabata na biha suna yin mai da ake taje kai da shi taje kansu da shi suna taje kansu da wannan inda na najisa ne ba za su amfani da shi a kansu ba ina fata mun gane wa yaddahinu biha kuma suna yin mai da wannan kashin la yarawna bihi ba sa baina shafawa ba sa ganin laifi akan haka wa qala hammad hammad yace la ba'sa bi rishil maita babu laifi ga gashin dabba shi wannan ba najisa bane ana bambance mana tsakanin sha'ru da kuma rishu Allah san fahimci idan an ce hadisi mu'allak ko kuma hadisi an rawaito shi ta'alikan ina batun mun gani. malam yace kaifiyatu tathirin najasa yadda ake tsarkake najasa anna كسني أن الشارع الذي عرف عرفنا كون هذه العين Ka sani ya kai ɗan uwa? cewa mai shar'antawa wanda ya sanar da mu kasancewar waɗannan abubuwa da makaranta a baya a matsayin su na najasa ko kuma suna mai da su najasa arrafa aidan to ya sanar da mu kuma kaifiyata tathiriha yadda zamu tsarkake wannan najasa din hatta najasa an zaka tsarkake ta ba ra'ayin ta shari'a ce za ta nuna ma walwajibu wajibu alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amri wajibi a gare mu shine mu bi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu yi riko da umarninsa Mana in manzan Allah ya ce to ba wani wanda zai zo ya ƙara cewa muna gane ha in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ba za a kula umarnin kowa ba sai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيرا duk abin da ya zo a kan cewa najasa ne amma shari'a ta kawo wankewa kuma wankewar har ya zama babu launin wannan abin babu sansanarsa babu ɗanɗanarsa kana dalika to yin hakan ya kasance huwa ta tsahiru shi ne tsarkakarsa Allah sa mun gane idan shari'a ta ce ma abu kaza sai an wanke shi sai launinsa ya fita sai an ji ba a jin sansanarsa ba a jin ɗanɗanansa in shari'a ta gaya ma haka to hakan sai kaya kan sannan abin ya zama mai tsarki mana iya abin da shari'a ta gaya ma cewa za ka yi wa abu kaza to ne tsarkinsa in ba ka yi wannan abin da shari'a ta ce shi ne tsarkinsa ba to har yanzu ba ka tsarkaka ba da alamun mun gani wa ma da fihi sabbu aw rashu aw hattu أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهير yace duk abin da ya zo akan cewa najasa ce amma ruwa za a zuwa mata kawai ko yayyafi za a mata ko dirza ta za a yi ko shafa za a yi kan ƙasa ko kuma kawai tafiya ma ta ƙarke wannan abin kamar yadda mu ji a gaba to wannan shi ne tsarkakarsa abin da yake so ya ce ma duk abin da shari'a ce abu kaza shine tsarkaka kaza shi ke shikenan karkai musu shi yasa tun farko yake cewa wal wajibu alaina abin da yake wajibi a gare mu shine ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrihi mu bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu yi riko da umarninsa dan shi Allah ya aiko mana Allah bai aiko mana wani daban ba mun wa'alam ya ƙara cewa ka sani annal ma'a huwal aslu fi tathirin najasa najasat ruwa shine asali wajen tsarkake najasa liwasfi shari'i lahu bi qawli saboda yadda mai shar'antawa ya siffanta shi da cewa khalaqallahu al-ma'a tahura Allah ya halicci ruwa a matsayin abun tsarkaka mai tsarkakewa fala yu'dalu ila ghairi ba za a karkata zuwa ga waninsa ba zuwa ga wani ruwa illa idza thabata dhalika an shari' sai dai ita karkacewa daga ruwan aje ai tsarki da wani abu sai dai in ya tabbata daga shari'a sai mai shar'antawa ya shar'anta wa illa in mai shar'anta bai shar'anta ba to fala ba za a kawo kai daga ruwa aje ai tsarki da wani abu ba Allah mun gane li'annahu udulun anil ma'lumi kaunihi tahuran domin yin haka kaucewa ne daga abin da yake sananne shine abin yin tsarki ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran zuwa ga abin da ba a san cewa yana tsarkakewa ba wa zalika khurujun wannan fita ne amma taqtadi al masaliku shar'iyya na daga abin da hanyoyin shari'a suke hukuntarwa ma'ana ka saba shari'ar Allah subhanahu wataala idan kai wannan malam ya ce, idan alimta dhalik hada to idan ka san wannan ka fahimci wannan fa'ilai kama ma a bihi shar'u to ina umartaka da abin da wato ya zo daga shari'a fi sifati tatahiril a'yani najisa a cikin sifar tsarkakar abubuwan da suke najasa ne au najisa ko kuma masu mayar da abu ne ya zama najasa mutanajis ismu mafa'ul mana gane to ga nan zai jiro masu a jere na ɗaya ta tsahiru jildil mai tati biddibaghi fatar mushe ana tsarkake ta ne da mai da jima ana je mai ta shi kenan mun karanta hadisin ko an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma ihabin ga faqad tahura dukkan fatar da aka jefe ta fatan mushen da aka jefe ta to wannan ta zama mai tsarki za ka yi sallah akai za ka yi duk abin da ya kamata akai hadisin ibn majako ko a ah, na biyu tathirul ina'i idha walaga fihi alqalb sarkakar mazbi kowane iri idan kare ya lallage a ciki ma lashe lashe ko ya sha ruwa ko ya wani abu an abi hurairata radiyallahu anhu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب sarkakar mazubin ɗayanku idan kare ya lallage a ciki ya yi lashe-lashe ya sha wani abu ko ya ci a ciki to an ku sab'a marrat ya wanke shi sau nawa sau bakwai ula kunna bitura ɗaya daga cikinsu ya zama akwai mai na farkon su ko ɗaya daga cikin ya zama akwai mai akwai ƙasa to da wannan ne ake tsarka kaga ba za ka zo ka ce ai na zuba ruwa na wanke sau ɗaya a sai ka yi sau bakwai sannan zai tsarkaka mun gane tathiru saubi sa asabahu damul hayd tsarkakar tufa idan jinin al'ada da mata suke yi ya samu wannan tubar tunda wani lokacin mace na al'ada ila ba ta da shiri zai zo mata sai ga ya taba tufafinta muna gane ha wanda ya zana ana samun pad a yi amfani da shi kuma wasu matan suna da dabara ko unguwa za su tafi in sun ga lokacinsu, ya taho za ga da shirin su suke tafiya abu yana faruwa sai su ɗauki mataki muna gane ha wannan jinin al'ada yana da amfani shi sa za ga mace in tana da ciki in mace ba ta da ciki tana jin al'ada cuta take zubarwa muna gane ha wa na ka mahid sai ce kulhuwa adan fa tadilun nisa a mahid la taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah sai ce inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al Na haka in mace ba ta ciki tana al'ada to cuta take zubarwa muna gane idan kuma tana da ciki za a gabata al'ada to kuma ya tashi daga cuta ya zama abincin jinjirin da yake a cikinta in ta haife wata za ga in tana shayarwa ba ta al'ada to ya canja ya zama maman da za ta ringa sha haka yana da hali uku tana yin sa idan ba ta ciki ba ta shayarwa ba ta da ciki ba ta shayarwa to tana fitar da datti ne da kazanta da cuta in kuma ta ciki ya zama wannan al'adar baya zuwa to ya canja ya zama abin da jinjiri yake amfani da shi in kuma ta haihu ba ta yi ya zama mai ya zama nonon yana taimaka nonon da za ta sha shi sa abin da Allah gani yayi akwai hikima wani ya ce wai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk wani abu da ka sani akwai aya a ciki da yake nuna cewa Allah shi kadai ne duk wani abu da ka sani ka yi tunanin komai sai kaga cewa a cikin wannan al'amarin akwai Allah yana nuna cewa Allah ɗaya ne muna gane ha yi tunanin duk abin da za ka yi zai na mace cewa lalle akwai Allah shi sa duk wanda ya dogara da shi baya yin asara duk wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ba zai taba tabewa ba Abinda da sa yanzu muke shan wahala dabarun kanmu ne da biyan bukatar kanmu ita ta sa al'amura suke shiga cikin wahala yanzu ko zaɓe da aka yi abin da ya kamata mu ringa addu'a Allah ya ba mu nagari Allah ya zaɓa mana saboda idan Allah ya bakku da zaɓin kanku to sai ku je ku zaɓo wanda kuke gani shi ne kuke so kuma ashe a cikin al'amuransa ne lalacewa al'amuran ku shi sa za ga zaben da aka daga 2015 zuwa yau ina ji a najeriya dai ba taɓa yin wani zaɓe da aka sha wahala irin wannan ba saboda wannan ɗaya ne daga cikin zaɓukan da ba a nemi zaɓin allah ba kana yin hudu ba ka ce a nemi allah ya zaɓa alkhairi sai a ce wannan ɗan pdp ne kawai dan ka ce allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi shi ku allah shi ne ya san abin da mu sani ba a sa'an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu saboda Allah ya sani ku ku ba da sani da haka wanda ya sani shi ya san shine alimul gaibi wa shahada tun kafin a zaɓi wannan gwamnatin a 2015 Allah ya san in muka zaɓe ta to za mu sha wahala shi sa sai ya fito sai Allah ya kaɗe shi sai ya fito sai Allah ya make shi amma da Allah ya kun dage kun dage Allah ce a ba su kayan su talaba haka ba ina ce zama in ya fito za ku kara zabarsa ta to sai dai a roƙi Allah ba laifi bane dan adam ya duba ga a iya tunaninsa da nazarinsa na dan adam wane ya fi cancanta amma duk da kuma ka roki Allah ya zaɓi wanda ya fi alkhairi kowa da ka sani yana da yana da ra'ayin siyasa kowa za ga akwai wanda yake so muna gane ha to wannan wanda kake son kai ta san ka ba laifi kai ba amma in ka tashi addu'a tunda maslahar ba taka bace kai kadai abin da ya sa muke shan wahala kowa in ya gano zai rabauta da wani abu to sai ya dage to ko ka dage kuma ka roƙi Allah alkhairi muna gane ha ka ringa roƙon Allah Allah ya zaba al'umma wanda ya fi alkhairi a tare da ita domin Allah shine ya sani kai baka sani ba ya zaba abin da ya fi alkhairi saboda wannan siyasar ta ni sai ni sai kai ba kai tashi hankali a ciki a ce ana neman ga musulmi yana neman dan uwansa da makami akan siyasa zai iya nan aka samu abdul jabbar ya zagi annabi ya zagi sahabbai ba wanda ya dauko makami babu ba wanda ya dauki makami ya ce sai an tare sai an tashi duniya ba magana da bai gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai gaya sahabbai irin su malik irin ah, anas ibn malik irin su aisha irin su umar irin su abu sufyan da sauransu ba magana da bai faɗa musu ba amma ba wanda ya dauko kan sakali dan wannan matsalar cewa an taba annabi an taba sahabbai amma yanzu akan siyasa kuma ana ɗauko makami kaga wannan impliedly abinda kuke nuna shine siyasa siyasa ku tafi addinin in ba naka ba addinin ku yace muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yuslimuhu wala yahqiru wala yakhzulu musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya miƙa shi inda za a zalunce shi kada ya wulaƙanta shi kada ya tabar da shi wani gurin ya ce la ta hasadu wa la ta ba da ta dabaru wa la ta bagabu wa kunu ibadallahi ikhwana kada ku juna hasada kada ku juya wa juna baya ku daina magana da juna kada ku kiyayya ga juna duk musulunci ya nuna wannan dan musulmi su zauna lafiya Allah ce la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala tilmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman wa man lam yatuf fa ulaika humudh-dhalimun يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم da Allah ya faɗi wannan yana koyi juna isgilanci yana koyi zunin juna yana koyi juna sunan banza yana koyi juna mummunan zato ya hana binciken laifin juna ya hana yin gulmar juna duka don ku zauna lafiya manzo Allah ya faɗi wani hadisi guda biyu na farko ce sibabul musulmi fusukun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi kawai fasikanci faɗa da shi ko ya ƙasa ko kashe shi wannan kuma kafirci wani hadisi ya ce la tarji'u ba'adi kuffara fara ya riqaba ba kada ku zama kafarai a bayana sashen ku ringa saran wuyar sashe sashen ku ga kashe sashe amma akan wannan siyasar haƙƙo na mutum an yi kai wasu sun je kamfen sun da sun goni da wata hula sun sa gabansa kai ka ce ragon sallah ne suka ɗauko ka suka yanka shi kawai saboda siyasa to ka je ka ce da Allah ne to Allah ya tsare mu تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دقى أسماء السيدنا أبو بكر الله يقارى موسى داتتي جاءت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتماتا ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ihdana yusibu thawbaha min damil haida za a iya samun ɗayar mu jinin al'ada yakan taɓa mata tufafi kaifa tasna ya za ta yi ya ma'aikin Allah ta zama mai tsarki Kala ta tahuttuhu za ta ɗan dirza shi da ruwa Sun taqriduhu bil ta diddirza shi ta wanke shi da ruwa sannan ta sharce shi thumma dahu thumma tusalli fihi sannan sai ta yi sallah a ciki ma'ana sai an wanke shi an cire jinin an sa ruwa an dirdirza shi an sharce shi sannan sai ta yi sallah a ciki muna ganewa kamar a ce ka wanke ka yi ɗauraya ka shanya sannan sai ka yi mai sai a yi sallaci wa in baqiya ba'da zalika atharuhu fala ba'as idan alamar jinin ta zauna akan tufafin bayan an wanke shi an dirje shi an sa mai ruwa duk da an yi wannan kuma sai ka ga kaga yanzu a sa kilin ko yanzu a hada ko da kilin ko da wani sabulu ko omo duk an sa an wanke kawai sai aka gurbin alamar jinin ya taba gurin malam yace fala ba asabihi wannan babu laifi amma da ya gama wannan ba wai mulanka ba ne shi addini in ka ce kaza ne addini to ana buƙatar ka zo da aya ko hadisi to sai ya ce ma an abi hurairah ta radiyallahu anhu an radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna khawlata binta yasarin wata mata da kira khawla binti yasar qalat ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam laysa li illa thawbun wahid ban da tufa a duniyan nan sai kwaya daya kaji sahabbai tufafinta guda daya a nan ma akwai mai tufa guda daya to kasa wani me yake nama, yana so nama duniya ba komai wacce don dan da duniya tana da kima a gurin Allah da sahabbansa zai bawa domin aljanna da take da kima tun suna duniya ya ce ya ba su wani na suna ma duniya ba kuma ce shi sa ya ce duniya ta adilu inda Allah janaha ba'uda ma sakallahu kafirin sharbatama ko shurbatama cewa da ce duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah da kafuri ko ruwa ba zai sha ba to ba ta da wannan darajar ne shi sa Allah ya ba mumine ba kafirai idan Allah ya nama duniya ba kuma ce ya ce ba dan kan mutane su zama al'umma guda ɗaya ba kawai su ɗauka cewa kafurci daidai ne da komai na azurfa za a bawa arna da kayan ado komai sai an ba su na duniya walaula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yatahharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattakirun wa zukhrufa komai za a ba su da matattakalar zinare gadan wannan azurfa gadan komai za a ba su amma la ce وإن in ذلك لما متاع الحياة الدنيا dunya عند ربك inda rabbika قال صحابي amma ga sahabiya da riga daya kai ku akalla kana da kala nawa yanzu a cikin mutane dan kana da riga 30 50 baka da baka daga cikin mutane da za a lissafa masu kaya dan annoma duniya ba komai bace duk mutumin da kansa kala 30 ne ai da wuri za a gane shi je ya sa light blue yau kuma ya sa kaza gobe ya sa kaza ka san idan malami na karantawa a primary ko secondary ta yan mata to sun girga ma kaya ka tambayar da suke yi an san malam mai kaya shida aka mata suke sai sun kirge ma kaya hakulaka sun kirge komai naka sai sun girge wata rana lokacin muna jami'a wata yarinya sai ta wani abu sai wani mata dariya da ta koma ta zauna iya daga cin abin da ta faɗa ya zo yana mutane dariya ko shi waye kayan sa kala da ne waya shi sun gama kirgiya amma ga sahabiya ashe ba a nuna nagarta ko kusanci da Allah da tufafi wani ma yana da wadata baya sa tufafi mai tsada baya tara mai yawa wani in ya goma su zai ci gaba da sawa yana ɗinka su goma sai bayar da wannan goma wani haka yake yi saboda ɗan adam kowa yana da abin da yake shi wani za a gaba abin da yake so a duniya irin mota da haka inda ya samu kuɗi mota kawai wani za a ga ce ta dame shi wani za a ga suturarsa ba mai tsada ba ce amma ka samu hularsa da agogonsa da takalminsa za a gansu masu tsada ne wani za ga damuwarsa turare sai sai turare 150,000 ba ruwan shi amma ka yanzu ka samu ɗan 2,000 a yayi ko? to dai ga sahabi ga sahabi tufafin tufafinta guda ɗaya sai da ce ban da wata tufa sai ƙwaya ɗaya wa ana a fihi a cikinta nake yin jinin al'ada na fa kaifa asna'u ya zan yi qala sai ce idza tahurti faksili ad dami thumma salli fihi kawai in kin gama wanke gurin jinin kawai ki je ki ci gaba da sallar kayanki qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam yakhruj atharu idan alamar wannan jinin bai fita ba na wanke qala sai ce yakfiki alma'u wa la yadurruki atharu sai ce ruwan da kika sa kika wanke gurin ya isa ya ishe ki wannan gurbin nasa ko ba zai cutar da ke ba in kin yi sallah Allah zai karba kin yi tsarki Allah mun gano nan na hudu tathiru zaili thawbil mar'a idan mace ta sa hijabi ko tufafi yazo yana jan kasa to ai wata wani gurin zai wuce ta najasa ko to ya za ya tsarkake wannan sai ce an ummi waladin li ibrahim ibn abdurrahman ibn auf dan gidan abdurrahman ibn auf wanda ya kira ibrahim yana da ummu walad annaha sa'alat umma salama to ta tambayi ummu salama zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inni imra'atun utilu dhaili ni mace da nake tsawaita tufafina jelar tufafina tsawaita ta jan kasa sai ta ce wa amshi fil makanil kadir kuma gani ina tafiya a gurin da kazanta ne zan wuce ta gurin fakalat ummu salama ummu salama ta ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce yi tsohiru ma hu misali yanzu ku kalle ni nan gurin najasa ne ta taho daga nan to nan najasa ne ƙasa ce amma najasa nan kuma ƙasa ce mai tsarki kaga ta ta wuce najasa ko amma daga baya kuma ta zo ta wuce mai tsarki ko sai ce to wuce wadda ta yi ta gurin mai tsarkin nan ya tsarkake mata wannan da najasar ta baya muna gane ha da haka hijabi dogo ake yi ai dogon hijabi ko ya ja kasa ba komai ya ja kasa kin wuce ta wajen fitsari kin wuce ta gurin kaza can kuma sai kika wuce ta guri mai tsarki to mai tsarkin ya tsarkake shi sa ya gaya ma ka yadda da shari'a inda tace ce abu kaza shine tsarkin kaza kaga nan ba ruwa za a sa ba kawai tsahiruhu ma ba'dahu Allah ya mun gani na biyar ta tsahiru thawbi min bawli sabiyin sabiy ar-radi' tsarkake tufafi daga fitsarin yaron da ake shayarwa an abi samh kadimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kal abu samhi wanda mai manzo Allah sallallahu alaihi hidima ne yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yughsalu min bawlil jariya yarinya yarinya jinjira ko tana cin abinci ko ba ta ci in dai ta yi fitsari ba yayyafi ake yi ba in aka yayyafi har yanzu na jasan nan wanke tufafin ake yi mata da za su ɗanyen yayyafa mata ruwa su a wannan kazanta ne. ba haka addini ce ba addini ce in dai jariya ce jinjire yarinya tana cin abinci ko ba ta ci yuksan in ta fitsari sai an wanke wa yurashu min baulil gulami amma shi yaro yayyafi ake a nasa yaro a yayyafi mace a wanke me yasa na'am wannan shine kawai ansa shari'a ce ta zo da haka da na san daga ba za ku ce to malam me yasa zan ce saboda haka Allah ya ce ai eh mana ai ba ciki ko ba tunda Allah ya ce ai kaza kawai ai boga shehu dan fodiyo ya kawo ta magana ba a cikin ihya usunna wa ihmadul bid'a wata rana annabi sun fita bayan gari da abdullahi dan umar za su wuce ta wani guri sai ga wata bishiya reshe ya karyo manzala sai sun kuya a gurin to wata ran bayan annabi ya kwace abdullahi dan umar ya zo zai wuce ta gurin amma an sare bishiyar babu ita sai ga abdullahi dan umar ya kuya sai dai kuya ya wuce aka ce ah, ya haka kaga abin da yasa annabi kuya saboda reshe a gurin shi kuma ya zo ba reshen amma sai da ya kuya. ya ce kai ni ba ruwana da reshe ko ba reshe tunda manzala sai salama ya kuya a nan gudun sai na kuya amma ne ya zagi wannan sahabin ba ruwansa Allah shirya da na shida ta tsohiru saubi minal mazi an yi magana akan mazi wancan satin ko to ya ake tsarkake shi an sahal ibn hunayif qal daga sahal ibn hunayif ya ce, kuntu alka minal mafi shiddatan wa anaa na kasance game da maziyi ina samun tsanani da wahala da damuwa mana yana yin zo masa wa kuntu ukthiru minhu iktisala in ya zo min sai nake yawaita wanka na ga maziyi ya fito sai je ne wanka fadakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal sai na ambata wa manzo Allah sallama wannan sai annabi ya ce innama yajzika min dhalika alwudu kadai abinda zai yalwace ka ya ishe ka in mazin ya fito ma shine kayi alwala wanda alwala tsarki yana ciki kamar yadda makaranta a hadisi a baya haka ne ko fakultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bima yusibu thawbi min aw kaifa bima yusibu thawbi min yaya zan yi da abin da yake taba mun tufafi na wannan maziyin Kala sai ya ce yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in ya ishe ka ka ɗebi ruwa tafin hannu na ruwa haka fatan dhaha bihi thawbak sai ka yayyafawa tufafinka haythu tara annahu a asaba min iya inda kake tunanin shi wannan mazin ya taba ɗebo ruwa tafin hannunka zuba a gurin shi kenan shi ne tsarkakarsa shi sa shi addini da ilimi ake yi ba da ra'ayi ba abu ba da an ra'ayi ne ba zai yi ba shi sa kullum ake ce mutane su yi karatu saboda sun yadda za su bauta ma Allah muna gane ha don ka san yadda za ka rayu Allah shirya da mu na bakwai ta tatuhiru asfalin na'ali yadda ake tsarkake kasan takalmi a musulunci ya halatta a yi sallah da takalmi har ma annabi sallama ce ku saba ma yahudawa ba sa sallah da takalman su ku kuma ku ringa yin sallah da takalman ku an abi sa'id al-khudri radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليسلي فيهما an karɓo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ja'a a ila al-masjid idan ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur ya duba mana ya duba takalminsa yanzu ka shigo masallaci da takalmi sai a yi rigi ko amma ya halatta ko a gidanka ne wata ranka yana fila da takalmi don ka san ka aikata wannan suna din a rayuwarka don ba ka sani ba ko yace ya take ka aljanna akwai wanda bai taɓa yin sallar takalmi a nan ba ya halatta annabi ma yana sallar takalminsa inda abu ne ba addini ba annabi zai yi yana sallar takalmi a ga ya cire sabai suna ganin ya cire su ma suka cire nasu bayan an gama sallah ce na naga kun cire takalman ku suka ce gani muka yi ka cire ka ji koyi ba suka ce gani muka yi ka cire shi sa muka cire ya ce ina aini mala'ika jibril ne zo gaya min nawa akwai kazanta a jiki shi sa sai na cire ni sallata ta aka ko kuma naku babu da sai ku ci gaba shi addini ba wai da ka bane an gane wani yana ganin kayan za ka yi sallar takalmi sai canja ma suna wasu kuma sai sai ka samo sabo sabo filon a gashi an ce ka zo da shi masallaci ka duba in ka karzanta kawai goga za ka yi haka shi kenan sai gaje ka yi sallar haka na'am ai jahilci ne jahilci ne kuma amma akwai laifin mutane yi ai sai ka karantar da mutane sannan ka yi abu ɗaya kenan na biyu kuma ana duba yanayi zamanin masallacin su tarbaya ne muku masallacin mu ga tile ga carpet in ka shigo da takalmi bayan ka goge kazanta a jikinsa zai dabbar dabbar a jikin carpet wani zai zo ya dauka kaga saboda wannan maslaha za'i ba amma kanan ka tashi na fila cikin dare za ka yi sallar walha za ka yi rawatib kafin ka zo masallaci sai ka da takalminka ka ka sunna mara gane ha ko kuma wata ran kawai ku shirya ku zo masallaci ku yi so daya liman da takalmi mamuwa da takalmas saboda a san sunna ne kar wani ya dauka bid'a ne in kai ko ba haka ba amin idan ɗayan ku ya zo masallaci sai ya duba fa in ra'a fina alaihi kadran aw adha idan ya ga kazanci a cikin takalminsa ko wani abu da zai cutar falyamsahu sai ya goge shaka wali sallifi sai sallah a cikin kayansa ya halatta sai sallah a cikin kayansa ya halatta na takwas tathirul wannan al'abd tathirul tsaftace ƙasa tsaftace ƙasa mana ƙasa ce a zuwa zuwa mata najasa ko ya mata fitsari ya za a tsarkake ta an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce kama a arabiyun fazala fil masjid wani balaraban kawai ya zo ya miƙe sai ya fitsari a masallaci fatana wala hunna sai mutane suka zo su taka mai burki mutane suka yi kansa fakala lahumun nabiyu sallallahu alaihi sallam sai manzala sallam ya ce musa da'uhu ku kyale shi wa hariqu ala baulihi sajlan mimma au dhanuban mimma ku zuba akan wannan fitsarin nasa guga na ruwa fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin an aiko ku zama masu bishara ba aiko ku zama masu takurawa ba kaga wannan ita hanyar da ake da awa mutum a hankali satin da ya gaya mana na gaya mana abin da ya faɗa a hadisin ko ya daga hannu ya addu'a ya ce Allahumma rahamni warham Muhammada wala tarham ana ahadan ya ubangiji kai mana rahama kai mun rahama kai annabi rahama amma bayan mu kowa a sashi a wutar jahannama saboda me saboda sun yi kansa to addini ana bin sa a ruwan sanyi da hankali a koyar da mutane addini shi addini ba zafin kai bane duk mutumin da ya fiye zafin kai a addini to ai bai san shi ba in ka san addini ba za ka yi zafin kai ba ba za ka taɓa yin zafin kai ba shi sa duk abin da yana da zafin kai da hayaniya to ba addini ba ne in addini ne ba za a samu problem ba mana gane ha yanzu ba ga siyasa ba kawai sai hayaniya sai hayaniya kuma ba inda za ka je ga ana breaching constitutional right na mutum irin siyasa yanzu wani ra'ayinsa pdp ne amma kai in ka je za ka yi ra'ayin abga sai ringa jin haushinka to shi waye ba shi dama ya nasa ra'ayin kai kuma waye hana ka muna gane ha kowa yana da yanci wannan siyasar ba addini ba ce wasu ma suka ce abu ne dama mara kyau asali an haɗa kalmar dimo ne da kuma crazy kuma duk wani abu mai dimo a cikin alƙur'a a cikin sorry a cikin kalmar turanci za ga ba kyau gare sosai ba kamar demolish kamar demoil kamar demonstrate za ga duk waɗansu abubuwa ne marasa kyau amma ita ita ita ita democracy tana da waɗansu four essential element tana da abubuwan da sai sun samu sannan demokratiya samu kuma da daga cikin waɗannan abubuwan shine ironin gwamnatin da mutane zaben ma mutane ne za su yi a samar da rule of law sannan na hudu a samo protection na constitutional right to kuma section 40 na 1999 constitution ya ba duk dan Najeriya dama ya je siyasa ya propagating siyasarsa ya haɗu da associate ɗinsa na siyasa yanzu kamar ni ba laifi a ce ina da political party kuma wata ranar haukan hau kan mumbarin siyasa ne wa'azin siyasa eh mana wata ranni ne karama ma duk da wannan na san Allah da zan yi eh mana wata ran zan yi siyasa zan yi karama na wata ran zan yi shi ne kaida saboda ba zai ba kawai mu ɗin su mutane su je kawai suna yin ba turanci ba larabci kaga dan majalisa ba turanci ba larabci amma yana yana <laughs> ba haka bane duk yara matasa da suka yi karatu kamata ce sun zama 'yan siyasa wasu daga cikinsu da yawa don a ringa samun mutane masu tarbiyya yanzu na je biyu wa'azi da ni da mallam tarim da mallam kamis na sidi na je bauchi ne wa'azi na wuce na same su a gombe daga nan muka tafi biyu muka yi kwana biyu muka dawo gombe muka yi kwana daya abinda zai baku misali akwai wani matashi ana kiransa betara dan jam'iyyar apc ne yana wakiltar local gamman uku ko guda hudu da za ku je ku ga abin da bai tara yayi ku zo kalli 'yan majalisunmu na nan to da sai kun ga da su sai kun musu mummuna addu'a a cikin lokal government nan ba inda zaka je bai yi kwalta mai kyau ba bai yi gidan sarauta ba in ya kalli matasa suna sha'awar fili sai je samu wani fili 500 by 500 kai wani kato dai a kewaye shi a sa musu kayan kwallo ya siya musu kayan kwallo su je su ringa kwallo in abun ku addini ne taimake ku addini malam kudin kamar yana hako su ne kawai abin da zai yi shi ne nake gaya wani alhaji mustapha na ce a shida ma najeriya akwai kudi haka amma yan majalisar mu kullum sai dai su tare yara suna ba su dubu goma goma saboda zalunci Allah ya tsare mu to kar ku yadda a defeatin ku ma ku fito ku nema kar ka ji cewa ba za ka iya ba shi wanda yake yi finka bai fi ba to shugaban kasa guda ma an zo ana musu akan ya gama sakandare ko bai gama ba balle kuma kai da diploma ka da NCE ka da degree ka da masters da PhD amma ba ka zo kai kai kawai ka bar jahilai suna more duke kasa kai an kyale ka ba shiga za ku ba irin shiga ta hauka ba ku shiga ku zama shugabannin jam'iyya ku zama sakatarorin jam'iyya ku zama 'yan takarar jam'iyya Allah sa mu dace subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa an ta wa kallama ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullah